To sashen Hausa na murya Amurka ne ke ku a shirin sa na biyu na hantsi a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da sittin a jamhuriyar Nijar a tashar mutu biyu a Afirka kan mita biyar. sannan da gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a noma da a kwanne kuma ana iya samu a dunar gizo ta intanet a hausa.com da sashen hausa.com. To jama'a ku da hutawa barkamu da mu da ku ta biyu a wannan safiya ta Laraba Aliyu Mustapha Sokoto tare da juma'a Ali muke tarbin ku a shirin. Yau saboda wasu dalilai ba za mu iya kawo muku maimaitawa shirin ciki da gaskiya ba a maimakon haka za mu yi amfani da wannan lokacin wajen kawo muku rahotanni da dama ciki har da kokarin da ake na tada ko matsar wasu daga cikin wuraren da 'yan boko haram suka bata a jihar Borno an bani kwano siminti kusa da kuma zarton yankan katako da guduma da katako in allah ya yarda da ikon ubangiji allah za mu gina mu kuma dawo mu zo mu zauna sannan muna da rahoto kan kwaskwarima da gwamnatin najeriya take son ta yi wa sunayen mutanen da take son ta nada jakadu zan kuma duba halin da ake ciki a niger delta dama karshen alawa ƙasa. wayannan mutane dukkan tattaunawan da za ka yi da su ba tattaunawa bane na zahiri. ko bayan wannan akwai rahoton da zai dubi matsalolin matafiya jiragen sama idan kai bukin din jirgin safe baka samu ba sai na yamma za ka hau sai ka biya wajen ino eh, dubu takwas zuwa dubu bakwai sannan a canza maka zuwa jirgin yamma to sai a jira duka wannan rahotanni bayan mun gama baku labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran jiya talata da daddare shugaba barack obama na amurka ya gabatar da jawabin ban kwana ga amerika mai tsima jiki a yayin da yake shirye-shiryen sauka daga kan ragamar mulki a yayin da yake gabatar da jawabi a garinsu chicago a gaban dubban mutane waɗanda suka yi ta kururuta cewa suna sanya ƙara yin mulkin na wasu ƙarin shekaru hudu shugaba obama ya ce ina son ya yi godiya ga zantawar da ya yi da mutane zantawa da ya ce sun ƙara masa karfin gwiwar zan ragamar mulki shugaba obama ya kuma bayyana irin abubuwan da gwamnatinsa ta yi cikin shekaru takwas da suka shige ciki har da farfado da tattalin arzikin amurka da kashe osama bin laden da kuma ganin cewa iran ta dakatar da shirin nukiliyar ta bayan da a madadin matarsa michelle ya gode wa waɗanda cikin makonni biyu da suka shige suka yi ta aika masu da saƙonnin fatar alheri na bayan ya sauka daga kan ragama mulki shugaban ya kammala jawabinsa da kalmomi guda uku da ya amfani da su a lokacin da ya fara yakin neman zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2008 yes we can ma'ana e za mu iya eh. yi jiya talata aka gabatar da dokar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun siyasa amurka a gaban majalisar dattawa wacce za ta bukaci a ƙara azawar rasha takunkumi bisa zargin cewa ta yi shige a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan nuwamba sanata ben kadin dan jam'iyyar democrat wanda ya gabatar da dokar ya ce a lokacin da aka kai hari a falhaba da kuma lokacin da aka kawo hare-haren ta'addanci a watan satumbar shekarar 2001 sun ɗauki matakin tunkarar wanda suka kawo harin da kuma ɗaukan matakan hana aukuwar kawo su hare-hare kan amurka ɗin a saboda haka ya ce akwai bukatar su ɗauki matakin bayyana wa balo-balo kuwa cewa duk wanda yi irin shishigin da rasha ta yi ba za a kyale ba a da gabatar da wannan mataki ne kwanaki hudu bayan da hukumar leƙen asirin amurka ta gabatar da rahoto da ke zargin rasha da laifin yanka tsalanta a zaben shugaban ƙasar da aka yi Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya ce rigakafin aukuwar rikice-rikice zai bai wa fifiko jiya talata ya gabatar da bayanin abin da yake begen ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi daga mai da martani ko kuma kai ɗoki bayan aukuwar rikici zuwa ga rigakafin aukuwarsu. Antonio Guterres ya ce mai da martani bayan rikici ya auku ya kane ne aikin Majalisar Ɗinkin Duniya shekara da shekaru. Ya ce lokaci ya yi da ya kamata majalisar ta ɗauki matakan rigakafin barkewar rikici domin tabbatar da an samu zaman lafiya. Mr. Guterres ya ce tilas rigakafi ya zama abin da za a rika yi a kowane lokaci. Muhimmin mataki ne na rage wahalan da jama'a suke sha domin cimma bururinsu ta rayuwa. haka kuma sabon sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ƙasashen duniya da su mai da hankali wajen amfani da dabarun diflomasiyya domin samun zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. to a ƙarshe jama'an ƙasar afghanistan sun ce wani ko wasu dagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai a kabar babban birnin ƙasar jiya talata sun kashe fiye da mutane talatin sun na kimanin wasu mutane tamanin. shirin gani da ido sun ce 'yan tawayen sun auna jerin motocin jami'an gwamnati ne a lokacin da suke barin ofisoshin majalisar dokokin wannan kasar an kuma bayyana cewa manyan jami'an tsaro da farar hula da kuma wakilan majalisar dokokin kasar da suna cikin wanda suka jikkata rautannin sun ce dan harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa kusa da ofisoshin majalisar a yankin darulman na birnin jim kaɗan kafin wani mai harin kunar bakin waken ya tada bamaman da suke dankari a cikin wata mota. To mun ba ku labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. To rahotonmu na farko daga jihar Borno ya fito dangane da kokarin da ake na tada komatar garuruwa da ƙauyukan da Boko Haram suka bata. da kuma irin taimakon da ake samu daga kasashe ko cibiyoyin kasashen ketare. Gwamnan jihar Borno Honar Bukar Shatima ya yi bawa hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice kan tallafin kayayyakin gini da suka baya wasu da rikicin Boko Haram ɗin ya raba su da muhallansu don sake gina matsugunin nasu. Gwamnan ya yi dai wannan yabon ne lokacin da hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya suka kaddamar da bada wani kayayyakin tallafin ga wasu mutane a garin Kwandiga da suka koma garuruwan nasu sakamakon zaman lafiya lafiya da aka so mu samu a wannan yanki. Rendering a helping hand to 2,000 people, poor, helpless people, is not a little effort. Ya ce taimakon irin waɗannan mutane da ba su da ƙarfi har dubu biyu, wannan ba ƙaramin taimako ba ne, kuma mun ji daɗin irin wannan taimakon ƙwarai da gaske. I want to most sincerely thank the UNHCR as well as the Ministry for RRR for the transparency and commitment they have shown. Ya ce wannan dubu talatin da aka baiwa waɗannan mutane ɗari uku a wannan gari na kwan daga kaɗai da kuma kayayyakin ginin da aka samar masu. Ba ƙaramin taimako ba ne a wajen mutanenmu. Mr. Cesar Suluma dai shine shugaban hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNHCR a takaice da kuma suka miƙa waɗannan kayayyakin gini ga waɗannan mutane. It's just a small contribution to the, your efforts that you have started to rebuild Borno State. Ya ce wannan gudummawa kankani ne kawai mun bada shi ne don ɗan taimaka wa gwamnan game da irin wannan yunkuri da ya soma na sake gina jihar Borno. Alhaji Baba Gana Zulumde shi ne kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine da kuma tsugunar da waɗanda rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita a jihar Borno. 500 beneficiaries, in Mafa. Ya ce akwai mutane 500 da suka amfana da wannan tallafi daga karamar hukumar Goza da 300 daga Kwandiga, 300 daga Mafa, 500 daga Dikwa da wani 500 ɗin daga Dambuwa da kuma mutane mutane 100 da suka fito daga karamar hukumar Bama wadda dukkanin su hukumar UNHCR din suka tallafawa da irin waɗannan kayayyakin gine-gine. Ya ce idan za a iya tunawa mun so mu aikin gina a garin Kwandigan ne tun shekarar da ta gabata kuma yanzu haka mun gina gidaje fiye da 500 a Kwandigan mun sake gina dukkanin ma'aikatun gwamnati. To ko me waɗanda suka amfana da wannan tallafi ke cewa ne? Isa mai kaluwa. Isa mai kaluwa ko? Haka da me me aka baka waɗannan kayayyaki? An bani kwano, siminti, kusa da kuma zarton yankan katako da guduma da kala. tako kamar akwai abin ka da rasa ne gida haka nan aka baku wannan taimakon kayan eh, kwarai kuwa mun rasa yaushe kamar shekara uku da ya wuce za mu ce kenan ko saboda wannan rikicin saboda wannan rikicin na boko haram kuma gashi Allah ya kadari cewar Allah ya kawo mana sauki alhamdulillah mun dawo gashi har mai girma gwamna ya zo yana ba mu kyauta da hannun shi na ga hada wasu yan kuɗi ya kama ku kamar nawa ne kuwa kamar naira dubu talatin lami hamis dadi muke ji da farin ciki eh, to ziya za ku ci gaba da gina gidan na kuma ku zo ku zauna ciki in Allah ya yarda da ikon ubangiji Allah za mu gina mu kuma dawo mu zo mu zauna kuma mu sake wata sabuwar rayuwa da Allah hukunce mu muyi yi ta eh, Allah ƙara tsare mu wasu mutanen da suka amfana da kayayyakin gini kenan da hukumar lura da yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya da ake kira UNHCR a takaice suka tallafa da irin waɗannan kayayyakin gine-gine don sake ba su damar sake gina muhallinsu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ga gaishe Haruna. To ya ake ciki ne game da yarjejeniyar da ake kokarin a kulla tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma 'yan yakin sun na yankin Niger Delta ne? tattaunawa dai ta gagara tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da dattawan yankin niger delta domin shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ba a samu wakilai dattawa ba da za su tattauna da gwamnatin kasar sannan su kuma dattawan yankin na niger delta suna cewa hakurinsu ya kusa karewa su kuma 'yan bindigar yankin sun ce yanzu sun sake shiryawa tsab domin sake juwa da kai hare-hare akan kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na niger delta mai arzikin mai to sai dai kuma bayanai daga fadar shugaban kasar najeriya a tabbakin mai magana da yawun shugaban kasa muhammadu buhari malam garba shehu ya ce tattaunawa da dattawan yankin na niger delta tana nan wannan magana ba wai fasawa kai ba ana nan ana kanta watakila su waɗanda suka fara wannan magana na kosawar so suke su sai sun zo sun zauna da shugaban muhammadu buhari ido kuru-kuru suna kallon juna amma ba don haka ba abubuwan wayannan manya-manyan jami'an tsaro na ƙasa shugabannin kamfanoni musamman shi ta karamin minista na ma'aikatar man fetur saboda haka a ce wai a'a ana ba a tattauna wannan ba haka ba yawa to yana bai misali kamar an nuna shugaban najeriya muhammadu buhari yana cewa kamar ba samu wakilan da za su iya tattaunawa ba domin a kai ga samun zaman lafiya wannan zance ba haka yake ba wannan magana ɗauka aka aka saka ta a bakin abokin aiki na femi a tashina jaridar bangar ce ta buga kuma ya nemi cewa su janye wannan magana don ba su abin da ya faɗa ba to yana bai misali su eh, dattawan da ke zama a kan batun tattaunawa da gwamnatin tarayyar najeriya a takaice sun nuna kamar sun gaji da gahara ta ba su ga kabo ba ko me ya bada shugaban kasa ta ce akan wannan wannan bayanin da na ke dansa ce kowa ya san yadda ke su kansu shugabannin da suka zo aka tattauna da su da su da shugaban kasa da suka koma gida matasa da suke karkashin su ne suka ce su kuma abu ne mai wuya ba sauki ya da shi ba saboda haka gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari tana iya yin kokarin karfin mun Allah ya damu ba za mu ji kunya ba za a samu to ko yaya rundunar tsaron Najeriya ke kallon wannan dambarwa wajen kokarin kare kadarorin ƙasa musamman ma harkokin ayyukan hakar ɗanyen mai da iskan gas Rabi abubakar shine mai magana da yawun hidikwatar rundunar tsaro ta kasa da zuwan nan masu da kayan baya da sauran dukkan wasu kungiyoyi wani abu ne kuma suka ainihin rataye shugabannin mu 'yan siyasa sojoji kuma da sauran jami'an tsaro muna tabbatar cewa ne akwai kwanciyar hankali zaman lafiya sha'anin mai duka wani dole ne mu kare hakkin shi kuma dole mu kare hakkin dukkanin su gwamnatin kuma amfani da gajera baki daya. wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kwamado ahmad baba tijjani gamawa mai ritaya ya yi tsokaci a kai. dama ƙarshen alawa ƙasa. waɗannan mutane duk dukkan tattaunawan da za ka yi da su ba tattaunawa ba ne na zahiri kuma gwamnatin tarayya ta hattara a cikin wayannan abubuwa in dai a zauna a sulhurin tebur bai yiwu ba to fa wayannan mutane dole a nuna musu akwai gwamnati tunda yau zaka zauna da wannan dattijo in kuka yi magana gobe wani ya zo ya ce bai yadda da abin da aka yi ba wasu kungiya su fito su ce ba su yadda ba su abun ma ya zama wasan yara su ma yan yankin Niger Delta ga abin da suke cewa the elders are not going there to talk about the Niger they are going they are going there to talk wannan da ke da suna Tami tana cewa ne tattaunawar da ake yi yi tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kuma dattawan yankin na niger delta dattawan ga baki ɗayansu ba sa magana kan matasa sabanin haka suna magana ne akan nasu matsayi da kuma bukatunsu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya to gaishe ka lamido to bari mu koma abuja da gwamnatin najeriya ta ce za ta yi ma wa sunayen mutanen da take so a naɗa jakadun kasashen ketare bayan da majalisar tarayya ta ki yada da na farko da aka tura mata kakakin shugaban garba shehu ya ce shugaba buhari na nazartar sunayen kuma wasu daga cikin matsalolin da aka samu akwai na rashin amincewa da karɓar mukamin da polin tanen ta yi a bisa dalilin kula da mijinta da ba shi da lafiya a dama dole a yi korafe-korafe tun da yau an sa ido a kai akwai bukata ta gwamnonin jihohi akwai bukata na manyan 'yan siyasa da masu mulki da waɗanda suka san abin a baya ko aka yi da su a baya da suke ganin sun isa su sa a yi yanzu yau da aka ce mutum 42 za a fitar ai ba kowa zai same da ransa yake so ba saboda haka ko da an kai sababbin sunayen ma za a sake samun sa'insa sai dai a duba kasar a yi mata a kyautata don a ci gaba da wayan aikace-aikace abinda na fahimta shine za a sake mai da wannan sunaye da aka daidaita domin a samu a wanke su don su koma su a su tafi su su je wakilci najeriya kasashen nan sauran abubuwan da sashen zartarwa zai kammala nazari don turawa majalisar akwai batun shugabancin hukumar yaƙi da cin hanci efcc inda mukaddashin shugaban hukumar ibrahim magu bai samu tsallakewa ba sabili da rahoton tsaro da ya aza masa wata illa daga hukumar 'yan sandan farin kaya ta dss majalisar dattawan da ya ta bakin shugaban kwamitin hulɗa da manema labaru sanata aliyu sabda abdullahi ta ce tana aiki ne bisa doka da oda kuma duk batun tantance sunan wanda aka aiko kan zama abin da majalisar kan yi nazari mafi zurfi kafin kada ƙuri'ar amincewa sanata sabbi ya ce ba sa ɗaukar mataki a gurguje yawancin abubuwan na akan ɗauki lokaci kafin mu ma a kawo muna saboda suna nasu aiki suna tantancewa su ne kana son ka zaɓi mutum dole sai ka tantance ka bi kai ma kayi naka tantancewa to mu sai a kawo rana ɗaya sakwar sai a ce kawai an kawo daga shiga sai fita muna da haƙƙin jama'a fa jama'a kuma dole ne mu tantance wayan abubuwan shine magana fadar gwamnatin najeriya dai ta ce bata dauka cewa majalisa da gangan ko don wani ɓoyayyen dalili ne ya sa ta ki tantance magu ba ga abin da garba shehu ya ƙara cewa amma na fahimtar majalisa baƙin magu ta ba akwai abubuwa da suka gani suka dawo da gwamnatin tarayya wannan aikawa da sunansa da ana neman ƙarin bayani shin akwai cancanta ko rashin cancanta kuma na tabbatar muke cewa shugaban kasa ya saka babban lauyan gwamnati wato attorney general ya je duba wannan magana ya kawo masa shawara a yanzu da nake muke wannan magana babban lauyan gwamnati bai kammala aikin da aka bashi ba don ba akan magu ne kawai ba akwai wasu ɗaya biyu na manyan jami'ai wanda aka bashi ya kammala ya kawo za a ji matsayar shugaban kasa kan wannan. Tuni dai masu sharhi ke ganin ki sanata Alim Dume daga mukaminsa na shugaban masu rinjaye na da nasaba da mara baya da tantance Ibrahim Magu. haka nan kuma da kasa ganin laifin zargin da aka yi wa sakataren gwamnatin tarayya Babacin David Lawal kan tallafin Arewa maso gabas. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ki Madina. To bari mu kakare rahotannin namu a birnin Legas game da maganar kalubala da ke fuskanta matafiya a jiragen sama da kuma su masu kamfanin jiragen sama. Masu kamfanonin jiragen sama a Najeriya sun danganta matsalar da ake fuskanta da karancin man jiragen sama da kuma yanayi da ake fuskanta na sanyi a kasashen turai. Ko a kwanan nan wasu fasinjojin kamfanin jiragen saman Arik sun lakata ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin na Arik kashin tsaya a sabili da jinkirin da suka fuskanta na daukan su zuwa birnin london alhaji ado dan sodo wani fasinja ne na daya daga cikin waɗannan kamfanonin jiragen sama wanda shi ma ya fuskanci irin wannan matsalan abin babban bakin ciki ko a turai ba a wannan rahin hankalin idan kai bukin din jirgin safe baka samu ba sai na yamma za ka hau sai ka biya wajen eh, dubu takwas zuwa dubu bakwai sannan a canza maka zuwa jirgin yamma jirgin jirgin cikin gida ba na waje ba wannan babban kalubale ne to sai dai kuma a cewar kaftin ado sanusi mataimakin shugaban kamfanin arik air a nigeria ya ce bai kamata fasinjoji su dinga ganin laifinsu ba muna kuma kan ba su hakuri muna ciya da Allah su yi mana hakuri su yi mana ahuwa wannan abu da ya faru ya fi karfin mu ne shi yasa abin ya faru ba mu yi shi haka nan ba kuma insha Allahu za mu mai da komai ya zama ya koma daidai ah, in Allah ya da cikin kwana kwana biyu kwana uku mun dawo da duk ah, zirga-zirgan jirgin saman namu na zuwa london america da sauransu ko ajiyar nan ma dai sai da wasu fasinjojin kamfanin jiragen saman turkiya aka fitar da su a otel din da ake aje da su bayan kwanaki biyu sakamakon matsalar da suka fuskanta na ɗaukan su zuwa ƙasar turkiya matsalar kuma da kamfanin na turkiya ta danganta da tsananin sanyi da ake fuskanta a kasashen yammacin turai matsalar da ke hana jiragen wajen sauka da tashi a turan a jiya ne dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya sallami wasu shugabannin hukumomin ma'aikatar sufurin jiragen saman najeriya guda hudu tare da maye gurbin su da wasu ba tare da wani bata lokaci ba hukumomin da lamarin ya shafa dai sun hada da hukumar nama da ke kula da sararin samaniyar najeriya da kuma hukumar nimet da ke kula da yanayi na ƙasa kuma hukumar da ke kula da zirga-zirgar sufurin jiragen jiragen sama a najeriya daukan wannan mataki dai ana ganin yana ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin najeriya ke dauka na inganta sufurin jiragen sama a najeriya babin jibril murai amurka daga lagos to a gaida babangida jibril daga birnin eko to muna da sharhin jaridun ƙasar kamaru da ra'ayoyinku amma sai bayan wannan zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kunjiya kanmu a matsala ku zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kunciya zama lafiya shine ci gaban najeriya mu yarda da yan uwa banda kushi ko zagin wani masifa babu kyau tunda an yi a baya kuma kalau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini Duk kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga birnin Washington DC yanzu lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun kasar Kamaru. fara shirin jaridun namu ne da jaridan Le inda ta rahoto mana cewar hulɗa a tsakanin ƙasar kamaru da tsohuwar uwargijiyarta ƙasar jamus yana ci gaba da haɓaka jakadan ƙasar jamus mazauni a ƙasar ta kamaru shine ya faɗi haka a yayin da ya ziyarci bataliyan dakarun tsaro na ruwa a birnin cinikayyar ƙasar duwala za mu leƙa jaridan le an da ta labarta mana cewar hukumar konak masu kwato hakkin gwamnatin ƙasar a hannun barayin biro ta makalo sakataren gwamnatin ƙasar ferdinand nan Gongo da ministan kuɗi na ƙasar Alamin Usman Mai kan wani badakala da suka yi na kuɗi har miliyar 170 na sefan kuɗin jamhuriyar Kamaru ga bisa kiyasi dai an ce wannan kudaden za su iya biyan manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar na watanni shida. Za kuma mu jefa idanu ne a cikin jaridan Anadot an da ita kuma ta shata wani babban layi ta ce wani darakta janaral na makarantar gwamnatin ƙasar ya ari na kare da miliyar ɗaya na sefan kuɗin ta kamaru wanda yanzu haka babu labarinsa za kuma mu leƙa jaridan germinal anda ita kuma ta tsegunta mana cewar hatsarin da ya faru a tashan jirgin ƙasa na garin ezeka kwamitin da gwamnatin ƙasar ta sanya ya ki faɗin gaskiya yanzu haka gwamnatin ƙasar ta ta ce uffan sai kuma jaridan nouvelle expression anda ita kuma ta yi mana fashin baki kan yanda ɗaliban ƙasar ta kamaru suka koma hutunsu wanda suka kwashe kimanin kimanin makonni biyu amma malaman makaranta na bangaren 'yan awaren ingilishi sun ce ba za su ci gaba da karantar da kowa ba muddin gwamnatin kasar bar cika musu muradunsu ba za mu kammala da jaridan europe plus ne anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yanda 'yan kasar kamaru suka mayar da shafukan sada zumunta na yanar gizo-gizo dandali ko fagen yada alfasha haka zalika a cikin jaridan matsala ne da bangaren 'yan awaren ingilishi yake nema ya kai kasar kar ya baro yanzu haka a wannan bangaren ma'aikatan gwamnati da malaman makarantu da masu gudanar da harkokin shari'a sun ce idan shugaba biya bai sauka a birnin bamin da ba za su ci gaba da gudanar da yajin aikinsu sai baba ya gani ko kuma a kai kasuwa. ga awal da kokari yanzu kuma sai ra'ayoyinku Assalamu alaikum sashen Hausa na Voice of America. Mai magana Habibu Adamu Argungu. Biyo da Allah ku bani dama domin na yi kira ga gwamnatin jihar Kebbi saboda rike hakkoki da take yi na talakawa ko kuma hakkoki na 'yan fansho waɗanda suke so riga sun yi ritaya gwamnatin jiha ta ƙi biyan su kuɗaɗen su ta ƙi biyan su kuma mun san da cewa sauran gwamnatoci waɗanda suke makwauta mu irin sokoto zamfara filatu kano da sauransu duk sun biya hakkokin waɗannan talakawa sun biya duka hakkokin waɗannan ma'aikatan amma gwamnatin jihar kebbi ta ke ba mu san da zubi ba kuma kowa ya san da cewa janar muhammadu buhari ya riga ya ba da waɗannan kuɗaɗen ba don komi domin a biya waɗannan a biya hakkokin waɗannan talakawa don haka muna kira ga gwamnatin jihar kebbi ta hanzarta gaugawan biyan waɗannan hakkokin waɗannan talakawa na gode mai magana biyuwa da margin salamu alaikum america musa bali ne sarkin wurin daga jigawa najeriya abun da nake so don allah ku gaya wa gwamnan jigawa don allah don annabi ya tuna da nakasassun jigawa lokacin da ya hau bai daɗe ba ya ba da overnin rehabilitation board ta neme mu musa rakai muka yi sansan din na mu amma daga yi kawo yanzu kusan shekara biyu daidai ba amo ba labari sai na ne da su kura mana wuta da yawa tuntuba ta sani fa bayani dan uwan karatu ne kuma mu ma nata ne dan Allah mu mata suna da mu haza wa salam mai magana Musa Uba Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA sunana Mustapha bayan mega gusau jihar zamfara najeriya don allah sashi hausa na boa ina son ku isa min da saƙona ga ire-iren mutanen da ke nuna zanga-zanga ko kuma maganganu a kan sace 'yan matan cibok kar su manta da janar buhari mutum ne mai mutunci mai kima ga idanun jama'a domin suna ta ku ce a kan. ɗauke 'yan matan Chibok. 'Yan matan ba su kaɗai ba ne mutanen da 'yan Boko Haram suka ɗauke. Amma duk mutanen da mutanen Boko Haram na ɗauke ba a yi cece ku ce a kansu ba sai 'yan matan Chibok. Sau mutane 'yan Najeriya ne kamar irin 'yan matan Chibok. Sannan ba su matsa ma tsohon shugaban ƙasa wanda aka ɗauke 'yan matan Chibok ta ƙarƙashin shi ƙarƙashin gwamnatin shi ba. sai janar muhammadu buhari addu'a ya kamata a ce sun kama ko kuma sun kai a janar muhammadu buhari domin kudurin shi mai kyau ne yana bakin kokari ne domin ya ga cewa an samu 'yan matan cibok da ma wa'anda ba 'yan matan cibok ba na gode mai magana mustapha bayan mega gusau jihar zamfara nigeria. To ma dalla to yanzu bari mai da ku ga jami'ai ta baku labari a takaice kafin mu rufe. jiya talata da daddare shugaba barack obama na amurka ya gabatar da jawabin ban kwana ga amerika mai tsuma jiki a yayin da yake shirye-shiryen sauka daga kan ragamar mulki a yayin da yake gabatar da jawabi a garinsu chicago a gaban dubban mutane waɗanda suka yi ta kururuta cewa suna sanya mulki na wasu ƙarin shekaru hudu shugaba obama ya ce yana sanya godiya ga zantawa da mutane zantawa da ya ce sun ƙara masa ƙarfin gwiwar jan ragamar mulki jiya talata ne kuma aka gabatar dokar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun siyasar amurka gaban majalisar dattijai da za ta buƙaci a ƙara azawa a ƙasar rasha takunkumi bisa zargin cewa ta yi shishigi a zaben shugaban kasar da aka yi a watan Nuwamba. Sabon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya ce rigakafin aukuwar rikice-rikice zai baiwa fifiko jiya talata ya gabatar da bayanin abin da yake begen ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi daga mai da martani ko kuma kai ɗoki bayan aukuwar rikice-rikice zuwa ga rigakafin aukuwarsu. to da lato jama'a abin da ya sauka kenan a wannan hantsi na ranar laraba sai can da la'asar da karfe hudu muna fatan mu damu da wasu sababbin shirye-shirye da labarai da rahotanni muna fatar eh, za a ci gaba da sauran wannan tasha ta mutu sashen na amurka yanzu ka madadin duka ma'ana washington musamman ita jimai da shi solomon abu da ya ba bada umarni da kuma charles hall da eh, injiniya da muke nan aliyu mustapha sakwato ne muke fatar ku ƙara saunin lafiya assalamu alaikum